والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفهيم المتفرد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المحدث الألباني يقول على هذه المقالة الألباني يا فلا ينا ردي قولنا ممونا أكيدا تأشائرة إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية لله daga cikin mafi girman fitintinu wanda suka sami wasu sashen kungiyoyi na musulunci na'am bi sababi ilmul kalam da sababin ilmul kalam أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القرآن كلام كريم هو كلام الله للي يا كركة تدسو wannan mummunan aƙida ɗin wannan mummunan tunani na ilmin kalam ya karkatar da su daga imani cewa ƙur'ani mai girma magana Allah ne su ba su cewa wannan ƙur'ani da muke karantawa maganan Allah bane ba sun ɗauka maganan Allah yana tare da Allah maganan Allah baya fita kalamun nafsi ne shi kun gane saka wannan qur'anin da muke karantawa fassara ne na maganan Allah haka suka ɗauka. an gani sun ce ba yadda cewa ƙur'ani mai girma huwa kalamu rabbil alamin hakikatan la majaza ba ba su yadda cewa shi maganan Allah bane hakika ba majaza su doka maganan Allah ne majazan su a wajen su Alƙur'ani maganan Allah ne majazan in ka zagi Alƙur'ani? ka zagi maganan Allah majazan ba hakikatan ba amma mu'tazila allazina yaquluna bi annahu makhluq amma mu'tazilawa masu cewa alqur'ani mahaluki ne halitta ne na'am fa amruhum bi zalika wajibun maftuh al'amarin akan wannan abili yake a bayyane su mu'tazilawa ba su boye boye ba amma a sha'ira su ma sun yarda wannan qur'anin halitta ne amma da wayau lakin sunna sai akwai wata ƙungiya. tana danganta kanta zuwa ga sunna tana yin raddi ga mu'tazilawa tana yin raddin wannan magana da wani za innahum fil haqiqa muwafiquna lil mu'tazila fi qawlihi domin kallon su ga haƙiƙa sun yi muwafaƙa da mu'tazila a cikin cewansu Alƙur'ani halitta ne yan asha'ira sun yi muwafaƙa da mutazila a wajen cewa ƙur'ani halitta ne amma yan asha'ira sun yi fitowa fili an gane sun ba hanya ne na wayau domin tabbatar da wannan wannan laysa min qawli rabbil alamin kuma sun yi daidai da su akan cewa alqur'anin nan da muke karantawa ba maganan ubangijin talikai bane illa annahum la yaftahun la yafsahun la yaftahun bi zalika sai dai yan asha'ira ba sa fitowa fili ba sa yin fasaha ba sa fitowa baro baro suke alqur'ani halitta bane in ka tambaye za su ce ma alkur'ani maganar Allah ne amma kuma in ka raka su za su ce ma Allah ta'ala yana magana babu larabci Allah baya magana da larabci kuma wannan qur'anin an saukar da shi da ne da larabci qur'anan arabiyyan ne shi wa inna ma yassannahu bil lisanika an saukar da alkur'ani ne da larabci sannan kuma sun ce qur'ani ainihin ba azamanci ba ne an gane ku babu ta kadimi, babu ta ta'akiri sun ce ƙur'ani ba haruffa ba ne ba sauki ba ne shi to kuma ƙur'ani da muke karanta wannan haruffa ne kuma sauki ne ƙur'ani larabci ne kuma kuma ƙur'anin nan akwai ta ƙadimi akwai ta ta'akiri kenan ya nuna su ɗin nan aƙidansu daidai yake da na mutazilawa wajen cewa wannan wanda muke karantawa halitta ne maganan Allah yana tare da Allah baya fita wa tattaruna wara'a tafsirihim lil kalam al ilahi suna labewa a bayan fassarar su ga maganan Allah bi annahu kalamun nafsi cewa maganan Allah kalamun ne nafsi magana ne wanda yake cikin rai qadimun ghayr masmu' tintiri yana nan ba a jin shi shi asalin maganan Allah yana tare da Allah kalamun ne nafsi qadimun ne shi ghayr masmu' ba a jin shi ba a jin shi daga ɗaya daga cikin mala'iku wal mursalin ko mala'iku ba taɓa jin maganar Allah ba haka nan manzanni in ji ɗan asha'ira wa annahu ta'ala la yatakallamu idza sha'a kuma a wajen a sha'ira da mu'tazila Allah baya magana idan ya so wa annahu mutakallimun munzil azali wai Allah bai yin magana ne jinjiri wai Allah jinjiri yana magana ne kawai ba wai Allah yana magana bane sanda ya so kasan a wajen ahlus sunna Allah ta'ala yana magana san da ya so a wurin da ya so a lokacin da ya so an gane ai in Allah ya so ya magana sai in bai so ya magana ba zai yi magana ba su sun ce Allah bai gushe ba yana magana har abada cikin magana yake wa iyaz billah kamar yadda ka san ka kunna injin injin din in ya fara in ya fara aiki har abada ba zai mutu ba haka suka dauki maganar Allah Allah bai gushe ba yana magana tun fil azal ba magana Allah ya dakata daga magana kullu ra'ayi to saboda wannan ya bambanta da aqida ahlus sunna da suke da suke da fahimtar cewa alquran ya magana Allah sifa ce ta sifa ce fi'iliya Allah yana faɗinka ta in yaso kuma a lokacin da yaso na'am وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثا هاما حقيقة ناغني ga shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama na ga wani bincike muhimmi fi misali tafsiri hada a wajen bata wannan fasara na asha'ira fa qala ba'd ba'd an albata kidam al sai ya faɗa bayan ya tabbatar da kidam na magana cewa maganan Allah yana nan tuntuni ibn ya tabbatar maganan Allah yana nan tuntuni tare da Allah amma Allah yana aiwatar da shi sanda ya ga dama al'adila tahawiyya sharhu wa ta'liqu lil allama al muhaddis muhammad nasiruddin al albani shafi da 61 eh al manhaj al qawi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه للي متاني باب أبدا كي شوغبان تنسو فأشي كأرفي نشوغبان كأرفي نشوغبا ده همم ذا أنا أبدا كي شوغبان متاني كأرفي نشوغبا ده همم ذا ولو لم يوحه الشارع ما يناسب طبيعة عمله da a ce shari'a bai ba shi abin da ya dace da ɗabi'an aikinsa ba. Min farɗin kirani. Mene ne ɗabi'an aikinsa? wajabcin mutunta shi wata azimi eh shugabanci bai yiwuwa idan talakawa 'yan ƙasa ba su ɗauki cewa mutunta shugaba wajibi ba ne in talakawa ba sa ganin wajabcin yin biyayya ga shugaba to shugabanci ba zai tabbata ba da kuma girma shi lamtahana wunna eh idan ba a ganin wajibi ne a girma shi to da mutane sun wulakanta shi walam yanqadu lahu mutane ba za su jawo zuwa gare shi ba hmm. an gano wannan haifin daga nan ne bala'i zai taso hmm. zan kawo misali da za mu iya ganewa yanzu misalin soja wanda shugaban sojoji kwamanda shin ya fi sauran sojojin karfi ne hmm. in za a fito a yi fada to kila a cikin sojoji kurata akwai wanda zai mishi dukan siya to amma yana da wani karfi na umarni wanda in yace ayi dole ayi in yace a bari dole a bari in har ba abu wannan ka'ida ba in ya zama to an nuna cewa idan kwamanda ya bada umarni ba dole bane a bi to kuna ganin sojoji za su cimma burinsu a wajen yakin su ba su cimma ba a lokacin da kwamanda ya bada umarni suka ce ba za a ba yaya zai yi da su in ya ce ku zo in hukunta sai kai waye za ka hukunta kai mutum ne mu ba mutane ne ba abin da za ka yi mana in ka ma matsa mana wallahi sai ma dukan tsiya a nan wajen yaya kuke ganin za a samu nasara a wannan bangare na soja menene yake tafiyar da bangaren soja biyayya biyayya biyayya shi ke tafiyar da bangaren soja da ba don wannan biyayya ba ba zai yiwu ba an gane wannan ko to shi ma haka shugabanci abin da ke tafiyar da shi biyayya shugaba yanzu wanda yake mulki yanzu wa yake mulki a Najeriya ba shugaba Tinubu ba to shugaba Tinubu ya fi kowa karfi ne a Najeriya ya fi kowa lafiya ne ya fi kowa kyau ne ya fi kowa kaza ne to menene ya sanya in ya ba da doka zai ba da doka ga sojoji su bi ya ba 'yan sanda doka su bi ya ba custom ya ba duk najeriya ya ba da doka abi biyayya saboda biyayya in mutane suka ga dama kada su yi biyayya za su iya yi na fatan gari talakawa in suna so su yi tawaye ga shugabanni talakawan najeriya sun kai miliyan biyu da wani abu miliyan ɗari biyu talakawan najeriya sun kai miliyan ɗari biyu da wani abu afuwan to wayannan talakawan najeriya sun kai miliyan ɗari biyu da wani abu sai shugaba tinubu ya ba su umarni Ɗan sun gibiya zai da su sai dai ya haƙuri kama kaga in ya ba da umarni ana bi yanzu kuma ga misali ƙasa-ƙasa malami mai karantarwa a boko ko malami mai karantarwa a islamiyya ɗaliban islamiyya sun kai 300 ko amma malami guda ɗaya sai ya kama su ya hukunta su malami guda ɗaya zai ce in naga wani ya fito zan hukunta shi sai kowa ya zauna a aji to me yasa suke mai wannan biyayya da zai kawo wannan doka su ce wallahi baka isa ba sai dai makarantar ya rushe kuma su yi masa dukan tsiya ashe babu abin da ke tsayar da shugabanci sai kwarjini shugabanci kwarjini ke tsayar da shi to wannan kwarjini idan an zare shi daga shugabanci kuma ya lalace ya zamanto wato an zare mutuncin shugaba daga al'umma aka nuna ma al'umma shugaba banza ne ba shi da wani mutunci in ya ba da umarni kakumi to wallahi kasar ba za ta zaune ba zai zama to babu shugabanci A gane ku musamman hillul bala daga nan ne ya hullul bala hmm. daga nan ne bala'i zai ya sauka wata umul fauda sai rashin tsari ya gami. Hmm. sai a samu fauda sai ya gami ko fatafutul masaya sai maslaha ya kubuce فتفسد الدنيا ويضيع الدين فتفسد الدنيا سي دنيا يلالا شيء ويضيع الدين ya يتوزرسا dama shugabanci yana tsare duniya ne kuma yana tsare addini shugabanci din lalacewarsa yana tsare duniyar mutane mene da duniyar mutane hanyoyin samun kudinsu mm. hanyoyin tattalin arzikinsu shugabanci na tsarewa mutane hanyoyin tattalin arzikinsu sannan shugabanci yana tozartar da addinin mutane ana abu usman azahid abu usman azahid ya ce an sahali sultan ka yi nasiha ga shugaba wa asir min addu'a bi salahi wa rashad ka yawaita yin addu'a da kirkintaka ka yawaita yin addu'a Allah ya sa shugaban ku ya zama na kirki ka yawaita yin addu'a da shirya cewa Allah ya shirya da shi bil qawli wal amal ta hanyar maganarka da aikinka in kai sallah ka ringa yin addu'a ga shugaba ya Allah ka sa shugaban mu ya zama mutumin kirki ka gyara shi ya Allah ka sa ya zama shiryayye an gani ka ringa sanya wannan cikin addu'anka domin ka sanya cikin addu'anka zai fa'idance ka ya fa'idanci 'yan ƙasa ga baki ɗaya zai fa'idanci addinin mutane ya fa'idanci rayuwarsu fa'innahum idza salu idza salu hmm, salu fa'innahum idza salu lallai idan shugabanni sun gyaru salahal ibadu bi salahihi sai bayi su gyaru da gyaruwansu idan shugaba ya gyaru to wannan gyaruwan nashi zai taimaka sauran bayi su gyaru da gyaruwan shi wa iyyaka an tad'u alaihim bil la'na ka shedinka kada ka ringa yin mummunan addu'a ga shugabanni da tsinuwa ka ce Allah ya tsine ma shugaba zadu sharran sai su ƙara sharri dama ta ga su fasikai ne azzalumai sai addu'an ka kuma ya ƙara sa su ƙara sharri sai fasikancin ya karu zalincin ya karu wa yazadul bala alal musulmi sai bala'i ya karu akan musulmai sai bala'i yayi me ya karu akan musulmai walakin idda'a lahum fi walakin ud'u lahum fi tawba sai dai kai musu addu'a da tuba ud'u lahum bi tawba hmm. kai musu addu'a da tuba fa yatruku ash sai shugabannin nan su bar sharri yartafi'ul bala' sai bala'i ya dauke ga musulmi shi yin addu'a ga shugaba ya kamata ya zama to wajibi ne ka sanya shi daga cikin al'amarinka a cikin sallah kamar yadda kake addu'a Allah ya biya maka bukata haka za ka yi addu'a Allah ya shirya mana shugabanmu Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya kamata wannan ya zama addu'a duk wani ɗan salafiya na'am cewa wai shi matsalar ta bai gama ita ba na matsalar wani matsalar ta ta gama ita fara matsalar wani to ai abin da yasa ba zai gama matsalar shi ba to babu shugabanci mai kyau akwai shugabanci mai kyau shugaba zai dauke masa matsaloli da yawa a yanzu akwai shugabanci mai kyau ya zama to ba a cewa baba ka makaranta shugaba ya gina makarantun boko da na islamiyya ya ce a zo a yi karatu kyauta shin ba ci gaba shi ba ne ba ɗauke matsalar shi ba shugaba ya ce yaron kama in yi karatu kudin makaranta an ɗauke mai littattafai an ɗauke masa ya zo makaranta ma ya ci abinci za a ba shi abincin safe za a ba shi abincin rana sai dai ya zo ka kawai ya ci abincin dare shin yaya an rage mai ko hmm. sannan kuma shugaba ya ɗauke ma kuɗin wuta ya ɗauke ma kuɗin ruwa ai addu'anka in Allah ya amshi addu'anka za a samu shugaba mai tausayi shugaba mai imani shugaba mai adalci wanda zai ɗauke maka ɗawainiya mafi yawa daga cikin ɗawainiyanka wannan matsalar da kake complain a kan shi matsalar nan zai kushe ina fata gani eh العهد والجهاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الثاني تذكى نبي أننا لو فرضنا أن قارة الكفار للي مودا لا مقدرة cewa lallai shugabannin kafirai lahum min at-ta'inin fi din cewa su suna daga cikin masu suka a cikin addini alladina hum a'immatu wanda su ne jagorori wajen kafirci muqaddara haka in an ce a a'immatal kufr to sai wani ya ɗauka masu mulki ne daga cikin kafirai masu mulki ne daga cikin kafirai to ake nufi to kaga abu sufiyan ɗaya lokacin yana masu mulki ne to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a kashe shi ba ashe ba ana nufin masu mulki bane a'a imamu fil kufr shine wanda malam yayi bayani a can baya duk mutumin da ya jagoranci a ringa yin zambo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya zamanto imamun fil kufr yana kashe kuɗi yana amfani da lokacinsa ya sanya mutane su dimfari manzan Allah suna mai zambo to wannan ana sa shi daga cikin a'immatul fil kufr na'am fa hada innama yubihu dima'ahum khassa eh, idan mun kaddara ana nufin masu birki ne daga cikinsu. to wannan yana halarta jinin ne a kebance ya haitu la la yaqtinuha ahadun wala amana ta inda wani alƙawari ko amana babu wani alƙawari ko amana da zai tsare su duna dima'a ghairihi duna dima'i ghairihi duna ghairihi banda jinin wani su mimman lam kiti banda jinin wani su wanda bai yi suka ga addini ba ko bai zagi annabi ba eh wanda wanda bai soki addini ba ba a cikin kafiran ko bai zagi annabi ba dama alaman gane imamu kufur ga hakika fa mai zagin annabi ko wanda yake sanyawa a yi masa zango wannan imamu ne kufur in kuna nufin kuma shugabannin da ke mulki nasu su ne a imma to yaya kuma kafiri wanda bai fito ya shi ba shugaba bane bai fito kuma ya zagi addini baka zahiri ko abin da ya kama da wannan Ila a ce yanzu kama ce kasar saudiya tana bukatar injiniyas kan wani fanni wanda wannan fannin ba a samu wani musulmi wanda ya kware ba amma an samu wasu kafirai sun kware a kan wannan sai saudiya ta je germany ko ta je faransa ko ta je ingila sai ta je ta nemi a ba ta ainihin haya na wainan injiniyas din contract su zo su karantar da ainihin al'umman saudiya in sun gama karantarwa idan mutanen saudiya sun iya sai wannan kontra ɗin ya ƙare na fatan gane to sai aka shigo da wa'annan bayan Allah cikin Saudiya an gane ai aka shigar da su ba wai maka da Madina ba an shigar da su garuruwan da ya halatta kafirai su shiga da aka shigar da su ya zamanto sun zo suna gudanar da wannan suna karantar da al'ummar musulmi su iya wannan fanni to sai aka samu wasu masu karancin fiƙi suka ce ai wa'annan kafirai ne Allah ta'ala kuma ya ce faqatilu aymatal Inda hmm. innahum la aymana lahum an ce ku yaki jagororin kafirci lalle ba su da wani amana kawai sai aka samu wayannan samarin suka zo suka harbe wayannan injiniyoyin suka kashe su kun ga anan wajen an ba da amana hukumar saudiya hmm. ta ba da amana ga wayannan injiniyoyin hmm. su kuma wayannan samarin masu kwakwalwa mai rauni sai suka zo suka fahimci ayan qur'ani a baibai su ba malamai bane amma sun malantar da kansu suka zo suka warware wannan alƙawari ta hanyar kashe wayannan injiniya sun a gani kaga wannan kuskure ne shi ne cewa a in ya zamanto wannan fa inna haza inna ma yubihu dima'ahu khasa lalle wannan yana halarta jinin zine a keɓance ta inda alƙawari ko amana baya tsare ta duna dima'i gairi banda jinin wasu su mai mallam ya ta amfi din eh ana zubar da jinin wa'ancan ne kai lalle ana zubar da jinin wa'ancan a imma din ne eh ana zubar da jinin a imma ta inda amana ko kuma alƙawari ba zai tsare su ba amma banda jinin wasu kafiran wanda ba su yi suka ga addini ba ba su zagi annabi ba يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبيح لم يستبيح من دماء الكفار المعاهدين abin da ke nuni ga wannan lalle manzo sallallahu alaihi bai halatta jinin kafirai kafiran amana ba kafiran da muka yi sulhu da an yi sulhu kasa da kasa to wayannan kafiran da aka yi sulhu kasa da kasa manzon Allah bai halatta jinin su ba illa man sabata anhu al'ada wa sai dai wanda cutarwa da kuma suka ga addini ya tabbata a gare su sai an ji baro-baro ya cutar da addini ya soki addini na khasa duna ghairihi min al-kuffar banda wannan sa daga cikin kafirai an gane banda wani wanda irin wannan sifa bai bayyana ba an gane ko na wani zalika najida na, anna alladhina ahadara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum saboda haka zamu samu lalle wa'annan wanda manzon Allah ya banzanta da jinin su yace jinin ya zama banza ko ina an kama su a kashe su na alihajin zane saboda wannan na ma'adudun ka ka'ab yau ana lissafa su cikin a'immatu fil kufr hmm. kaga ba a lissafa Abu Sufyan ba saboda Abu Sufyan bai sa ana wa manzon Allah zango ba bai sa ana zagin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko hmm. duk da cewa Abu Sufyan shine jagora na kafirai wanda aka jaya kan manzon Allah to ba wannan bane yake samu mutum ya zama imamu fil kufr wa in naka su aimanahu min ba'di ahadihim idan suka warware alƙawarin su bayan min ba'di ahadihim wa da'anu fi dinikum kaga abin da ke mai da mutum imamu fil kubur in an yi amana su warware wannan amana in an yi amana an baka an yi amana tare da su su warware to duk wanda kai amana da shi ya warware fa huwa imamu fil kubur sannan mutumin da yake sukan addini yana zagin Manzan Allah yana mai zabo imamu fil kufr a qatilu a'immatal inna innahum la aymana lahum ka gane ku wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'alu fi dinikum fa lima za tuqatilunahum li'annahum a'immatu fil kufr an gani? kuma innahum la aymana lahum kuma Manzan Allah ya aiwatar da wannan abu wannan umarni kai tsaye ya yaƙi a immatu bilkufur a gane ku wani zalika ka kawo bin ashirar. yau kamar irin su kawo bin ashirar da ibin abin haƙi kaga ai wayannan ba su bane manya-manya sosai a cikin kafiran makka amma me yasa aka ware su annabi ya tura aka bi su hajjira a kashe su na wajariya eh, da kuma jariya ولم يفعل ذلك ما اليهود Allah bai aikata wannan tare da sauran yahudawa ba bai aikata wannan tare da sauran mushrikai ba bai yasa to sai an kaga wanda zai mamaki ga manya-manyan jagororin kafirai ba su ake magana ba sai ga shi wanda ba su kai su daraja ba su aka hukunta an gani a ce an ce a in masu filkufur dole sai ka bincika wajen malamai wai su wane ne a immatul fil kufur ba wanda kwakwalwanka ya baka ba eh wani shekul an yi karatu na? a to a ɗan ƙura'ani ya za su yi misali ɗaba ma yin ƙura'ani ba hatta ɗan ƙwaƙwar maya ɗan ikuwan sun za ka ma yi magana ɗan ikuwan wanda su ne masu ɗaukan makamin sai za su yi jihadi ɗan hmm? ikuwan da ke ɗaukan makamin sun sun dauka duk shugaban da yake mulki shine imamu fil kufr so da kalmar Imamu da aka faɗa wa alaikum salam shi ibn taimiyya yana da fahimtar cewa duk wanda ya zo ya makaburin amana kisan gilla kafirin amana ya saki jiki cewa an bashi amana yana ta tafiya cikin walwala ya ka zo kawai cikin kwanciyar hankali aka mai zamba cikin aminci ya saki jiki aka kashe shi ibn taymiya na ganin wayannan wanda suka yi wannan su ma hukuncin su kisa an gano wannan ku eh al-ajiz al-mufida نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خامسة نبيا قول السائل مجانا بيتبايا نعم فإذا أرجو saboda haka nike fatan nike fata inganta wannan magana kamar yana fata daga ibn bas ya inganta maganar da ya faɗa ya gyara ibn bas ya yi kuskure subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma hadhihi menene wannan me ya kai irin wannan tsaurin ido da da irin wannan girman kai Eh? da irin wannan girman kai da jiji da kai kana jiji da kai akan wannan malami wannan dutse wanda yake madaukaki bin bas bai bada wannan fatawa amma kana cewa kana fata wannan kuskure ya faɗa dangane da yan ikwan bin ya ce yan ikwan daga cikin kurakuransu ba su damu da bangaren akida ba ba su da nishadi akan akida yan ikwan suna ba da ƙarfi ne akan bangaren siyasa yaya za su yi su haukan kujerar mulki wannan ne abin da ya zafi yan ikuwan an gane su yan ikuwan ba sa yin wa'azi ka gyara akidanka ba sa yin wa'azi ka gyara ibadanka bilhassali suna ganin ma a daina magana akan aqida dan magana akan aqida yana raba kan jama'a an gane to bin ba yi wannan bayani sai shi wannan bawan Allah dan ikwan yace gaskiya yana ganin mutuncin bin ba ibn yana daga cikin malamai wanda shi yake ganin irin malaman nan wanda yake masu adalci kama ga shi bin kamar magana da ya faɗa kamar yana magana akan ikwan amma bai fahimce su ba yace ɗan ikwan suna magana kan akida mana ‘yan ikwan suna magana kan kaza mana ina fata daga malam idan ya ji wannan bayani nawa in ji shi ya gyara wannan magana nashi ya yi kuskure shine malam shine mai mishi rabbi ke cewa subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ga wani mutum yana tsaurin ido ga wannan aljabalu shamik din wannan dutse wanda yake tabbatacce ibn bas ibn bas kafin yayi magana kan ikhwan sai da ya bincike yana magana kan ikhwan ne da ilimi to ya za a yi ka zo ka ce waye sake bincike a gani kuma kai da kake wannan magana ba malami bane kai ba na'am yatlu mi rajulin huwa yana nema daga wani mutum wanda mutumin nan makoma ne ga al'umma a zamanin sa yawa makoma ne na ahlus sunna a zamanin su a cikin sasannin duniya gaba daya yana bukata a gare shi ya zulubu minhu al'udula yana nema gare shi ya kauce daga faɗin gaskiya yanzu maganar da bimbas ya faɗa na gaskiya yake so bimbas ya janye daga gare shi ya yadda cewa yanki kwan sun damu da aƙida ah, in sun damu da aƙida yaya magana na na fi mata faɗin halin eh, su wane ne suke faɗin wannan kalma kuma duk ke ikuwan ya yarda da wannan ƙa'ida ɗin cewa mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki kuma sashenmu ya yi uzuri ga sashen inda muka samu mai saɓani mu taimaka mu juna mu da 'yan shi'a an gane wannan aiki. mu da 'yan ɗariƙa ku da yan ƙalakatu, ku da yan kaza duk wani bambancin aƙida a manta da shi mu taimaka ma juna inda muka yi daidai da su kuma sashen mu yi uzuri ga sashi inda muka samu saɓani. A gane wannan ayi mun samu saɓani da shi a wajen zagin sahabbai yi musu uzuri mun samu saɓani da yan shi'a akan qur'ani yi musu uzuri mun samu saɓani da yan shi'a akan matan manzo Allah suna ganin matan manzo Allah mutanen banza ne tsinannu ban da khadija kawai shi ma dan a mutu uzuri an gani mun samu sabani da yan qur'aniyun akan hadisi gaba ɗaya hadisin manzo Allah hanjin jumna ne hadisin manzo Allah abun banza ne alqur'ani zalla to tunda dai mun yi daidai da su akan qur'ani an sai a musu uzuri akan hadisi ko wannan fa shi ne ka'ida nawa na ikhwan mun yi daidai da sufaye akan qur'ani amma mun samu bambanci da su wajen aƙida sufaye suna roƙon wani Allah sufaye suna neman agaji da wani Allah idan musiba ya same su sufaye suna bautan kaburbura an gani da abin da ya shafi tsafa tsafi yana da wuya kaga sufaye suna wa'azi akan tsafi yana da wuya kaga suna yin wa'azi akan bid'a sai kaɗan daga cikin su to mun samu saɓani da su anan sai a yi uzuri ko ya kamata a gyara ne to su yake kuma sun ce in an ce za a gyara za a samu saɓani in kuma an samu saɓani kai ba zai haɗu ba ana so ne a tara kara da kiyashi domin a je a kafa daula domin a yaƙi zalimi ka duba wani babban zalunci ba mu yi shiru akan shirka saboda mu yaƙi zalunci su shugabanni zalunci suke yi su kuma waɗannan malamai yan a yan a yan waye yan waye shirka suke yi to a yi shiru kada a yi magana a kan shirka don an yi magana kan shirka zai raba kan jama'a zai hana mu tara jama'an da za mu yi don mu yaƙi azzalumai masu cimar kuɗi azzalumai wanda suke hana mu jin daɗin duniya shin akwai wanda ya kaɗan ikwan ma zama azzalumi babu don wannan magana na shi zalunci ne cewa a bar wa'azi akan shirka domin a dumfari neman abinci yanzu ba shugaban nan za mu yaƙe shi ne don ya ba mu dama mu ci abinci to idan mutum ya mutu bai ci abinci ba amma ya mutu da imanin shi yaya mutum ya mutu da yunwa amma ya mutu da imani to miyagun malamai sun raba ka da imaninka amma ka ƙoshi miyagun malamai sun raba ka da imani amma kullum zaka ci abinci ka koshi ka mutu ka mutu a koshe amma sai ka mutu da diwani ka mutu a koshe ka kasa cewa la ilaha illallah ka mutu kana karatun diwani ko ka mutu kana kana faɗin mai kana faɗin kalmar shirka to menene bai amfani ka ci wa iyaz billah da kai eh ka haɗa kai da bokaye a yaƙi 'yan fashi yaya ka haɗa kai da bokaye matsafa a zo a yaƙi 'yan fashi shin da 'yan fashi da 'yan kidnappers duk lalacewa 'yan kidnappers lalatattu ne an zalimai ne miyagu ne amma da su da matsafa wa 'yan haɗari dukan su gaba ɗaya ba masu amma an ce ba, a babi na aƙida wanne ne ya fi sauƙi bankin nafa zai raba ka da jin daɗin duniya ne zai kwace ma dukiyanka ne amma zai barka da imaninka shi ko matsafi ba matsafi zai raba ka da imani ne ila ma ya ce zai maka kuɗi eh na'am yan fashin daji da yan fashin eh, da yan fashin daji da yan fashin imani yan fashin gida Allah shi kiyaye آمين والله إني لا أعلم علماء أجلاء من أفراني يقول والله ni ban san wasu malamai masu daraja daga cikin ni ban sani ba oh eh inni la a'lamu lalle wallahi ni ina sane da malamai masu daraja daga cikin akran tsara rakin ibn bas Allah ya masa rahama yastahayuna an yakifu lirqa'i mace wallahi akwai manyan malamai tsaran bimbas ne amma suna jin nauyi suna jin kunya su tsaya su yi wata muhazara ko kuma a ce ai su tsaya su jefa wata kalma a gaban shi ga bimbas yana tsaye ga wani malami abokin karatun bimbas ne a ce to alhamdulillah ga ibn bas ya gama yin muhazara malam wane ya zo yi taliki to za ga wannan malam wani duk da cewa tsarin bimbas ne yana jin nauyin ya jefa wata kalma da sunan wai yi tariki ga bimbas amma ga wani mutum yanzu wani karamin yaro dan ikwan wai yana gaya wa bimbas cewa ya ji tsoron Allah ya gyara magana da ya faɗa yan ikwan suna magana kan aƙida, in ji shi na'am bi hadratihi fi baitin min buyutillah eh, yana jin nauyin ya jefa wata kalma a gaban bimbas a cikin daki daga cikin dakunan Allah aw fi majlisin huwa fi ko a cikin majalisi wanda bai ba sai na cikin sa hatta tsaro har sai sun nemi izini ma wani lokaci in za su yi magana a gaban shi sai sun nemi izini ko an ba su izini wa minhum man huwa udwun fi hay'ati kibar ulama daga cikin akran din shi ko wanda shi wani wani ainihin memba ne shi wani memba ne shi a cikin hay'atu kibar ulama an gane ku a cikin wannan lajana na manya-manyan malamai na saudiya amma duk da haka in zai yi magana dole sai ya nemi izini Na na'ika an yasluku hada salat abin da hada salat ballantana ma su nemi misalin wannan abin nema din eh na mu sadi sakar da mm-hmm. a tsaya nan mu'amalatul hukam na'am كما تكونوا كما تكونوا daga abubuwa su ka kamata ko ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كانت كانت الإمارة أقرب إلى التكليف منها yayin da ya kasance shugabanci ya fi kusa zuwa ga takalifi fiye da ainihin da'awa ah, min ha'ilar tashirif wato zuwa ga ainihin ɗaukaka shi shugabanci ya fi kusanci zuwa ga wahala fiye da ya fi fiye da ah, da'awa an gani shugabanci ya fi kusanci zuwa ga takalifi ah, ya fi kusanci zuwa ga ɗaukaka fiye da takalifi shugabanci ya fi kusa zuwa ga ɗaukaka fiye da takalifi wato ma'ana mai shugabanci ya fi tunanin in ya hau shugabanci zai ɗaukaka fiye da a ce zai wahala su masu mulki ba sa tunanin wahala su tunanin ɗaukaka suke yi to inda masu shuwa masu mulki suna tunanin wahala ne ba za su ringa kashe kuɗin su wajen kamfen ba ba wanda zai kashe kuɗin shi don ya wahala shi kaga yan siyasa suna kashe kuɗi don su hau kan mulki suna kashe kuɗi ne don neman daukaka hankalinsu yana karkata ne zuwa ga ɗaukaka ba zuwa ga wahala ba Shi ne walan makaratul imara aqrabu ila taklif ha ila tashrif shugabanci ya fi kusa zuwa ga ɗaukaka fiye da wahala kamar su amma a ka'idar musulunci ba a ka'idar musulunci shugabanci ya fi kusanci zuwa ga wahala fiye da ɗaukaka yayin da ya kasance shugabanci ya kusanci zuwa ga wahala fiye da ɗaukaka amma an gane musulunci shi umar bai kasance yana a kan yin abota da talakawansa ba shi umar baya so ya ci gaba da mulkin an gani shi umar yana so ma Allah ya ɗauki ransa da wuri don ya rabu da wannan mulkin na fatan gani baya neman second term ko ba ka ba wani shugaba yanzu in ya hau kan mulki ya ji daɗi ya ji ƙarar jiniya ga sojoji suna masa fareti yaya sai koma neman second term daga second tenuwa ma sai koma neman third one sai nemi a canza tsarin mulki domin ya ƙara da ci gaba da mulki a ah, yanzu babu wani shugaba wanda ya kai shekara casa'in a duniya ko ya kusan kai casa'in amma yana so ya mutu akan mulki ashe me suka ɗauki mulki jin daɗi su irin wannan in ka ce musu sauka kamar ka ce musu ne ku mutu kama ga umar dan abdulaziz yana magana cewa ni ba na faɗayin abota da ku ni zan so a ce da allah ya ɗauki raina da wuri in bar wannan shugabancin na khataru kabira matukar hadarin shugabanci babba ne to kaga su din nan masu shugabanci dan duniya ba sa ganin haɗarin shugabancin masu shugabanci don duniya ba sa ganin hadari da suna ganin hadari ba za su dinga kashin don kuɗi biliyoyin kuɗi don samu mulki ba an gano wannan ko sannan bayan ma kashe kuɗi ga wani dan neman mulki zai je wajen boka don boka ya masa tsafi domin ya samu mulki to mutanen da ke zuwa wajen boka don boka ya tsafi ya samu mulki ai sun dauki mulki wani abu ne na jin daɗi wani abu ne na neman ɗaukaka ba wani abu bane wanda akwai takalifi na'am kama rawa abubakar almarwazi fi akhbar shuyukh wa akhlaqihim kamar yadda abubakar almarwazi ya ruwaito a cikin akhbar shuyukh wa akhlaq akhbar shuyukh wa akhlaquhum sunan littafi ne فقال وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص شي to ni dama ban kasance ina kwaɗayin abota da ku ba ni na kosa in rabu da ku shugabancin nan ni ba abin so bane a gare ni kamarawa abubakar marwazi to ka duba wani abu kan umar dan abdulaziz lokacin da ya hau kan mulki akwai matar da yake matakar so kafin ya hau kan mulki matar nan kyakkyawa ce sosai yana santa to lokacin da ya zamanto amirul muminin farkon abin da ya fara yi sai ya fara mayar da duk wani abin da yake da alaka da gwamnati ce wannan abin ba nawo bane na gwamnati ne wannan abin kaza sannan matar da ya fito gaba daya sai ya sake ta ta fashe da kuka ta ce me na za zaka sake ni sai yanzu da kawo kan mulki ba kai wannan mataki zaka sake ni ya ce a'a ina jin tsoro ne in na fara mulki za a bi ta ki, a rinda juya yi. za a ringa bin ta ta, saboda yana matsar santa za a ringa bin ta ta a rinda juya shi shi kuma yana so ya yi abin shi tsakani da Allah ne ku duba matar da yake matsar so su kuma masu mulki a yanzu idan mutum ya hau mulki zai je nemo mace ce wacce ta fi kowa kyau zai nemo first lady wadda ta fi kowa kyau shi mu wannan yana sakin irin wayannan mata don kansu janyo mai fitina an gane wannan ko na'am na'am sai ce annal fudail rahimahullah kawai lalle fudail Allah ya masa rahama ya ce Na ku bi turu alkuda kada ku yi sha'awan alƙalai kada ku ringa irin sha'awa din nan na irin hasada mai kyau ka ce kai wallahi ni alƙali wani yana ban sha'awa da ma in zama ban shi kada ku yi haka ku tausaya ma ainihin talakawa ku tausaya wa talakawa to yanzu mutane nawa ke sha'awar zamantu to alkali siyama ake wani ma har ya yake yi to ku zai yana cewa kada ku yi sha'awar zama alkalai sannan ku tausaya ma talakawa waman waliyal qada faƙar zubi a bilasa ke duk wanda ya jagoranci shugabanci hakika an yanka shi yanka ma'anawiya hmm. an yanka shi ba tare da wuka ba hmm. kenan duk wanda aka ba alƙalanci an hallakar da shi sai yan kaɗan kawai abin da yake nufi yan kaɗan ne za su iya hawa wannan kujera su yi adalci a cikin mutane dubu ɗaya da wuya a samu mutane biyu da za su iya hawa wannan kujera su yi adalci na'am wayan bari lil qadi idza buliya bil qada ya kamata ga alƙali in an zarabe shi da alƙalanci ya kasance wata rana yana cikin alƙalanci wata rana kuma yana cikin kuka ya ware ranar kuka daban ranar alƙalanci daban amma yanzu sai dai ranar alhamdulillah ku lokuta ya murna ya haɗa walima lafiyayye an naɗa shi alƙali na mutu fa'in na lahu mawukifan bayyana yare layi fa inna lahu mawqifan bayna yaday Allah gadan lalle alƙali yana da wani matsayi a gaban Allah gobe kiyama in ma matsayi na sharri wanda shi ake magana nan yana da wani irin matsayi dan za a tsayar da shi a tambaye shi adalci shin alƙalanci na kayi adalci shin kayi hukunci yadda ya dace da shari'a ko baka yi ba shine mawqifan da ake nufi an gane wato alƙalai yan kaɗan ne za su hauti adalci ba a cewa ba mutanen kirki amma ba su da yawa mafi yawan masu hawa wannan mukami suna hawa ne don neman ɗaukaka a gane ku suna neman ɗaukaka ne suna neman girma ne su hawa wani mataki to amma kuma haɗarin da ke cikin alƙalanci yana da yawa waɗi yanzu billah amma ya fi bukka eh, eh, na'am da aiki da yana to alaikum salam irin wannan makaman da ya kamata a ababen gudu ne misali eh. to sai zama na an kai lokacin da yawanci wanda ake ba makaman ba su cancanta ba shi kuma ko ya yi wanda yana ganin inda zai samu zai abin da wancan ba ya kamata shi ya nema a ai dama kamar yadda na ce ba a rasa nono a riga idan ya zamanto alkalai cewa da aka yi din nan mutum ya zamanto yana gudun alkalanci wannan baya nuna za a iya samun wanda su za su iya alƙalanci su yi adalci an gane wannan ku idan ya zama to mafi yawan mutane suna gudun alƙalanci sai ya zama to ana ba da alƙalanci ga wanda ba su dace ba sai wani shi kuma ya ga abin wato bannan na da yawa sai shi yana neman alƙalanci saboda ya zai gyara in dai tsakani da Allah gyara yake so ya yi ba wai yana so ya nemi girma ba ne ya halatta amma masu kawo gyaran da yan kaɗan a cikin alƙalai in ya san cewa ko da zai yi gyara akwai masu hanawa to kaga mafi alkhairi ya bari kawai ya haƙura sha Allah yau da aka yi maganar gidauniya na tafsir ko kuma yanzu tafsiri ko ra'ayin kwanaki kaɗan jama'a na Allah a bayar da sa kwana biyar? a bayar da yawa saboda lokaci ya riga ya fito ko kuma a cikin account ba mu da kuɗi mai yawa na taimakon da aka samu za ka sai makasir da na a bayar da yawa ya ayyuhal ladina amanu in su gira ka damu ku